wani sarki ne burinsa ganin ta sarrafa ya ji ya samu ko ina shi za ya sarrafa a ciki wane ne zai iya bada rayuwarsa saboda ɗana ya samu lafiya da ku nake kun yi shiru in ba a samu ba to zan iya sawa a kashe muku gaba ɗayan ku mutum ɗaya muke bukata domin boka ya ce guda ɗaya shi ake bukata sai an ba aljani ka su su jini ya sha sannan zai taya mu neman ta sarrafa an gama sarki don haka a je a nemo ta sarrafa an gama a tafi a je a nemo ta sarrafa an gama sarki ai ba za a kawo nufa alalubo ta ta inda take da abin so nake yi sai na mulki duniya yadda nake so idan ta sarrafa ta zuwa to duk wani wanda yake da rai a duniyar nan to ya sha kashi kuwa don haka a kawo mun tasarar mai bakin mulki a duniya mai tasarrafa mai ta sarrafa sarki wani sarki ne sa ganin ta sarrafa ya ji ya samu ko ina shi za ya sarrafa roƙon da muke kada wani ya gano ta sarrafa in aka samu ai ba hutu a duniya mai ta sarrafa mai tasarrafa sarki da ya ba ta samu tasarrafa kun ya ta ya ta gona ya gama da kowa ya wani bakin mulki sarki ne Alan Mudi dalilin tara ku a nan shine na tara ku ne don in muku bayani da kuma jawabi da kuma nasihu na ɓangaren harkokin rayuwa domin kana ga yanzu yadda jama'a da yawa hankalinsu ya karkata kan duniya ya kamata duk abin da zaka yi zama a cin zuciyarka ta koma ga Allah subhanahu wataala domin Allah subhanahu wataala a cikin alkur'ani mai girma yake cewa rasulullahi yake cewa kul ya rasulullahi mata'ud duniya qalilan wannan jin daɗin na duniya ɗan kaɗan ne duk wani abu da za ka gani a nan duniya wani jin daɗi ko walwala ko harkoki ɗan ƙalilan ne a gobe kyama domin Allah subhanahu ta'ala a ranar gobe kyama dukkanin wasu halittu nasa zai tara su ya haɗa su a fada kowa da abin da ya je da shi Allah subhanahu wata'ala zai tafi saboda wannan ya zama wajibi ku kiyaye ku kule zuciyarku akan ta guji wannan ruɗi na duniya da kuma shagalta na duniya irin wannan domin wannan bayanin mai hankali shi kadai zai iya gane wannan wannan shine dalilin da ya sa na tara ku a nan nake muku nasiha da kuma bayanai akan wannan saboda haka na tara ku a nan gurin nake muku wannan bayani domin mai hankali shi kadai zai iya gane wannan to Allah ya samu dace samu dace yawa Allah ya samu dace amin rabbana inna sami'na munadina lilladil imani rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa taqina ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin to amin amin amin amin a kiyaye fa a kiyaye alamudi goma na ai malam mudi dalilin tara ku akan nasihohi irin wannan shine akan harkokin duniya da suke tafiya yanzu kuma kai na fahimci kamar cewa ka dan fisa da kuma sanin me yake tafiya a rayuwar yau shine dalilin da yasa na ƙara tsaye da kai a yanzu domin ƙara jaddada ma cewa lalle lalle ka guji wannan rudi na duniya da muke a cikin yanzu duk abin da zaka ya zama a ce zuciyarka tana ga Allah subhanahu wataala dan lalle kai kokarin kiyaye wannan yawwa kai kokarin kiyaye wannan yawwa yawwa yawwa amun amu sarki na na kafa a kai ya za a yi wata Na sha da wani ta can wajen da gan shi ubannin. ka dajin nan Allah ya ba mu ta yawo ya kai daje saboda sarrafa ya ji ya samu ko ina shi za ya sarrafa roƙon da muke kai bala'i kai wannan ba zai shawo wannan ba zai shawo ba masa bala'i ya yawa ta tunan ko kai shawara a nan ba ku shawara ku tsaya ku wai sarki ne yake nufi da ku wai so yake wannan wannan aikin ya fi karfin mama kawai ta mun ga miciji mun ga aljani a dajin nan to sai mu biyar kenan muna yawa kuma sarki ya ce in ba mu nemo wannan abu ba sai mun rasa lamu ga miciji kuma wannan ana da halin da ya hada kafa da boka a wanda ba ko ta hanyar Allah tsakani da nazari kuma ba ki da ta da ne sarki ko da mu da kai sarki ne maka Allah ya isa